alayya salatan domin dukkan wani wanda ya mun salati sallallahu alaihi biha ashiran wanda ya mun salati daya Allah ta'ala zai masa goma da wannan dayan sun masalullaha liyal wasilata sannan ku roƙa mun wasila a wajen Allah fa innaha manzilatun fil janna domin wannan wasila din wani matsayi ne a aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba za ta dace ba sai ga wani bawa ɗaya daga cikin bayan Allah shi kadai za a ba mu wannan matsayin wa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne shi faman sa'ala liyal wasila hallat lahu shafa'a wanda duk ya roƙa mun wannan darajar wannan matsayin to shafa'a ceto ya halatta gare shi to ya tabbata gare shi a ga ana annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa wato bayan kun gama sun masalo sallu alaihi sannan sai ku yi min salati sai faɗi matsayin salatin sannan sai ku roƙa min wasila ku roƙi Allah ta'ala ya ya bani wannan matsayin wanda ya ce shi kadai ne a aljanna babu wani babu wani sai shi kuma mutum ɗaya za a ba wanda ya haka kuma ni kuma bi sakamako sakamakon wannan shine in cece shi ranar gobe kiyama lokacin da kowa yake bukatar ceto alwasila din kamar da ya faɗa matsayi ne a aljanna babu wani wanda ake bawa babu wani wanda ake bawa shi sai mutum daya annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne ake ba mu wannan matsayi sannan sai ya ce ya ce kuma allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wato sai yake gaya masa yadda zai addu'ar yadda zai roƙa Allah annabin wasila din ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu sai ya kara innaka la tukhliful mi'at wato ce ya Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakken kira wannan da'awa da take cikakkiya ce da'awar musulunci da'awa zuwa kira zuwa ga Allah waye mai wannan kira zuwa ga Allah Allah shi ke da wannan lahu da'watul haqq shi ke da kira na gaskiya wassalatul ka'ima da sallar da take tsaye wato sallar da ta halarto din nan ko kuma sallar da take madawwamiya Allah shi kadai ake wa wannan ati muhammadan alwasilata ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama muhammadu ka bashi alwasila ka bashi alwasila wannan wannan matsayin da yace a roƙa masa wal fadila da falala wato wata martaba ƙari akan martabar da kake bawa dukkan halittunka wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta ka tashe shi a wani matsayi da kowa zai gode masa a kansa wato zai kowa zai yabe shi akan wannan matsayi shine a shafa'atul uzma wanda annabi sallallahu alaihi zai yi a filin farfajiyar mahshar bayan tattara mutane su buƙaci ceto gurin annabawa duk annabawa su ba da uzuri cewa ba za su iya ceto a wannan lokacin ba a wannan gurin sauraka babu mai wanda zai iya sai muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka a lokacin du'a tattara a je gurinsa a nemi wannan shafa'a kuma ya je ya yi allah ta'ala ya kowa hisabi don kowa ya san makomarsa to wanda ita ce shine mukamin da kowa kowa da kowa zai yabe shi zai masa godiya a kansa shine wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'atta wanda kai masa alkawari to sai zo da ƙarin innaka la tukhliful mi'at wannan ƙara innaka la tukhliful mi'ad babu shi hadisi yana cikin sayar bukhari amma wannan ƙarin babu shi a cikin dukkan hanyoyin shi wannan hadisi wannan hadisi ya zo ta hanyar ali ibn ayyash daga shu'aib ibn abi hamza daga ibn munkadir an jabir hadisin jabir ibn abdullahi to duk waɗanda suka rawaito hadisin daga ali ibn ayyash daga shu'aib ibn abi hamza daga ibn munkadir babu wannan ƙarin a cikin ruwayarsu babu wannan karin a cikin ruwa su saboda haka wannan karin shaz ne duk da cewa an gan shi a cikin nuskar ko ruwayar alkushmiha ne ta sayi bukhari amma wannan bai inganta ba domin ya saba wa dukkan wanda suka rawaito hadisin daga suka rawaito wannan ruwayar daga imam bukhari saboda haka ruwaya ce shaza ruwaya ce shaza bai kamata a kara ta ba innaka la tukhulful mi'at wannan ƙari ne wanda bai inganta ba saboda haka iya inda za a tsaya shine wa su maƙaman mahmudan atta na karatu la tukhlifu za ka wasu har da ƙara wa darajatin rafi'a shi kuma wannan ma ba shi bai da ma wani tushe ko ma irin wannan dan jigari jigarin tushen bai da shi saboda haka wannan ba bai inganta ba haka abin da ya inganta shine shine iya wannan wanda imam bukhari ya kawo kuma sauran wanda suka rawaito hadisin duka iya wannan gabar suka kawo saboda wannan nakalatu la mi'at duk da an ce ibnu ibn baz ya hassana shi amma babu hujjar cewa hasan ne hadisi ne wanda yake shaz bai da bai da bara gurbi ne ba shi da asali annabi ya ce duk mutumin da ya faɗi wannan to hallat lahu shafa'ati ceto na ya wajaba gare shi ceto na ya wajaba gare shi sannan ya ce ya du'u li nafsihi bainal adhani wal iqama fa inna du'a hina idhin la yurad sannan sai addu'a ga kansa tsakanin kiran sallah da iqama domin addu'a a wannan lokacin ba a mayar da ita don ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya zo cikin hadisin abu sa'id al-khudri a tirmizi da abu dawud da musulman imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yuraddu du'a bainal adhani wal iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama wato an kira sallah ba a tayar da ikama ba tsakankanin wannan tun yin addu'a to yana daga cikin lokutan da ake karba addu'a haka mutum a nan zai addu'a da duk abin da ya bujuro masa duk abin da yake bukata sai roƙi Allah a daidai lokacin ba a kayyade wata addu'a ta musamman ba nan shi za ga nan bai bai faɗi wata addu'a ta musamman ba sai kawai ya ce sannan ya addu'a ga kansa zai yi addu'a ga kansa zai addu'a ga waninsa zai addu'a ga kasarsa ga iyayensa ga iyalansa ga malamansa da shugabanninsa ga 'ya'yansa matansa kowa zai iya wa addu'a cewa da nafsi hidin ma ba ba kaidi bane kawai ce to sai shi kansa zai yi wa a'a ta haka da cewa ya dubu bainal azan wal iqama fa inna du'a hina idza la yurad da ya fi kakan kayyade li nafsi idan wani sai dauka to kenan ba zai ma wani ba a'a yayi addu'a kofar abu da take ko ga kansa wanda shi daman shi ne farko ibda abi nafsika ka fara da kanka sannan kuma waɗanda za su biyo baya allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada abinda muka kuskure allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in